صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما أما بعد قلوا له سيئة وأن فصل شيئا أبو هريرة وأن الجمعة فجمعة فرق بايم آه، فصل شيئا الجمعة تخص بوجه من الحجة الذي فرق بوجه من يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم tana magana ne a kan wajibcin rufe al'aura na fara da bayanin cewa Allah ya karrama dan adam Allah ta'ala ya fara cikin Qur'ani ya ce wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تعالى يتعجيك Muka كرم الجنس su a الكيس da دلوه muka azurta su daga daɗaɗen abubuwa kuma kyawawa na halal sannan kuma muka bibita su a kan da yawa daga cikin abin da muka halitta bibita Allah zai bita ɗan adam ta hanyar sanya cikin da sura da kai kalamin da zai fi ahsana takwim Allah ya karrama ɗan adam ta inda ya sanya shi ke tafiya a kan ƙafafuwansa yayin da wasu dabbobi ke tafiya a kan ƙafafuwa da an gari wasu ke tafiya a kan cikinsu Allah ta na bibi da nan adam yana tafiya a tsaye kan kawo guda biyu haka nan Allah ya bibi da nan adam ya ba shi hankali wanda da hankalin nan yake iya sanin abin da ke mai amfani da mara amfani da hankalin nan yake sanin abin da zai amfana da shi da abin da zai cutar da shi da hankalin nan yake sanin abin da ya kamar a da duniya da lahira da kuma abin da ke ba masu ba Allah ba shi wannan hankali ya da kai wa sauran dabbobi wannan hankali wannan da ta wanda Allah ya ji da shi haka da ta wanda Allah ya ji da shi da shi shi da tufafi Allah ya ji da dan adam da tufafi wanda zai rike al'aura shi da su sannan kuma ta ɗaya gefen da ya kawar kan Allah ya ce da mu a wata yana cewa ya bani يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ya kusa kada hakika masu ɗaukan muku da kayan wanda ke rike a al'aurar ku sannan kuma yake zama mutuwa kawa a gare shi ne risha ku za ka fadi ba ga shi ya rike al'aura sannan kuma a daidai lokaci kawa ne da ado da rika to ruwan daga cikin fifiko da Allah ya ɗaukaka ɗan adam ne wanda ba ka samun dabba da kan da ado da samu tufafi da sa a yi tufafi da rike mata al'aura kuma su kara mata kawa ba ta iyawa sai dai da ya hana suna da bukata su da kamar da ake wa dawaki ado kamar da ake wa eh, raƙuma ado kaga da waɗannan ɗan adam ke yi to za ka wannan ya nuna maka yadda Allah ya ta'ala ya fifita dan adam ya kuma karrama shi kenan kuma a cikin daga cikin babban abu muhimmin rufe wannan al'aura wacce Allah ya sauka mana da shi hafi musamman don mu rufe al'aura Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu da mu rufe al'aura ne da cikin sabon ya tambaye shi ya ce suna da al'auran mai ya kamata mu zo maka kuma mai ya kamata mu bari ya ce ka kiyaye al'aurarka illa min zaujatika aw ma ne ne ka kiyaye al'auranka sai maka matarka ko abin da daman ka ta mata da haka hankali da shari'a sun sun haɗu akan muhimmancin rufe al'aura dole ne ke bayyana al'aura to hankalin da ya taɓu bayan al'aura bayan shari'a ba hankali ko ba shari'a amma matuƙar akwai addini akwai hankali ko da babu addini in akwai hankali to hankalin nan ya fi zai sa ta wajen sanatan adam wanda ke da hankali kuma yake amfani da hankalinsa to ya fi zai sa ka san muhimmancin da ta al'aurarsa da san cewa al'aura ba a bar buɗewa ba ce ko ina abin da ke nuna mana haka da ba adam hawa alaihi wasalam ba ta ba sanin buɗe al'aura lokacin da Allah ya ce su tana cikin gidan aljanna Allah ya mutu sutura irin ta gidan aljanna an rubuta da cikin wani wani magabata na cewa suturar ta haske ne Allah ta'ala ya sanya a gaban al'aurar wanda wani ya zama mutu sutura sai ga lokacin da Allah ya hane da ya ci da yayin itaciya da suka ci da bautan itaciya suna ci Allah ya ce ba ya ci da kuma ba ba ba ba tana ba abin da ya ba ba ba ma'ana daga cinsu daga wannan ya itaciya daga janjewar wannan sutura da Allah ya musu sai al'aurar su ta bayyana Allah ya ce babbada ya ta bayyana babbada ta kuma aura su kuma. da al'aurar su ta bayyana su kuma suka yi nan take su ma Allah ya amfani da harafin bawo yadda fasafiqa yaqtifani alayhi wa min warajatihi sai suka faru nan take da ganin al'aurar ta bayyana abin da suka shine suna cikin ganyen itatuwan aljanna suna jikawa a cikin su don da rufe al'aura da wannan wasu wa ce da al'aura abu ne wanda ya riga ya su a cikin kwakwalwa da dukkan ɗan adam duk wani mai hankali da duk wani mai tunani da duk wani mai kishi to za ka samu yana kiyayewa da al'aura daga cikin babban da zai ba mu yi haka shi ne umar na aisha da biyar labarai yadda zai nuna maka yadda kishi da kuma mata masu hankali da addini da tunani da kishi da tsaye mutunci suka tafi da al'aurar a nan suna zama a lokacin yana ba da labarin alkiyawa yadda da ita ranar alkiyawa za a tsara mutane gaba ɗayan su tsirara kuma babu takalma babu riga بارك كلمي كما رجعنا أول خلق نعيد ومن نقول بارك فوق ليس أن لا يشهد الله الدعوة أرد يدو أنك لا تتول تمتع من تبيكيشي إحفر حكمة رضي الله عنها وعنها أرد تسير الله صلى الله عليه وسلم وسوءك يا كريم الأورة الأورة تقول الأورة الأورة ما نعمل متنجي ما نجيش دعوانك الأورة cewa za a tana mutane ba riga babu takalma duk abin da ya zo wanda me ya matsayin al'aura ta ke nan al'aurar ta za ta bayyana ga kowa ita al'aurar sai mu zana sallallahu alaihi wasallam ce wanda da hankali ne ai wannan al'ranar ba wanda hankali shi ba zai riga ba wanda hankali shi zai kai ga cewa ma wani tsirarai Al'aurar wani a bayyana take wani namiji ne wanda mace ce ya duk babu wannan saboda ne dukkan da mai mai yau idin sha'ani ne kuri kowanne yana cikin wani sha'ani na tashin hankali da damuwa wanda ya ɗauke masa wannan tunanin gaba ɗaya ma'azin shahi kuma abu ne da shugaban masu mutunci sai da abu a kan al'aurar da a ranar alkiyama wani abu zai hau kuma wani abu ne da zai hau ga magani kowa da kowa ba wani mutum da ba kowa da kowa aka za ta hau gari amma kuma duk da haka ta nuna damuwarta sama da al'aurarta wanda yana nuna yadda al'aura ne da muhimmanci yadda shari'a ta ba da muhimmanci ga al'aura wannan abin da addinin musulunci ya zo da shi addinin musulunci ya zo mana da tsaye al'aura kamar yadda muka da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ya saba ga yadda jahiliya suke gudanar da addini a jahiliya ba su ta al'amarin ba da sun komai ba saboda mai saboda hankali ya ce saboda mai saboda shari'a ta gurɓace idan shirka ta gurɓace to komai na iya aukuwa sai mutum ya aikata abubuwan da suka saba wa hankali amma yana ɗauka cewa wai shari'a yi wanda ita a jami'a suka ɗauka al'aura ba komai ba ne ka buɗe al'aura ka ba wanda ba ba ne har ta kai ta kai cewa ba bai ma ta kai ta ka buɗe al'aura kawai ba har ta kamar da buɗe al'auran na daga cikin wani yanki na ibada سوى قلوب تغلق قول ما قال تعالى الوجود على أورام كتابي هو القوار إذا ما قلوب تغلق ذو الأشي قال أنا توافي العالم. ولو قلت لنا كواهي إقرار أنه هو نلوك السبتة الوزنية لأن الناس الثاني كين حاجة تبير جردك على ألا كيسا مباشا يوانا كواهي العالم. ألا يقول لك قالوا لك عديشة قالوا وجدنا أبريها آباءنا والله أمرنا بها يلا يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أنا الحبيب مدير الفحشاء malama fasara ta ce albashi a nan anan da wani da buɗe al'aura to ran Allah ya kira buɗe al'aura albashi ya ce to Allah bai umarni da albashi ba Allah ta na umarni da gobe aikin da kuna kawari cikin tsara wannan da ake cin abin da ya samu Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi aikin hajji ba a shekara da tara da hijira kamar malaman tarihi ba sai ya da yana bakar da duka biyan da wani tsari duka ya jagoranci aikin hajjin wannan shekarar shi ne jagoran aikin hajji sai turo kuma ɗan basanta kuma filikinsa sai da aliyar zai da wani cewa ya tafi shi kuma ya yi shirya da wannan sako na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aikin hajji suna zuwa daga kowane sako sako to za ka wakilin kowane sako ya zama da ya yi sakon manzan Allah sallallahu da wasallam cewa daga yau babu wani mushirki da zai kage yawa aikin hajji da sunan mushirki babu a kan yare kaga za ka shirka ka shirka ka tsare da ita can amma ba aikin Allah ba ne yanzu aikin Allah ya tsarkaka daga dukkan shi. abu na biyu kada wani ya sake tawafi tsara, tawafi tsirara ya toshe shi duk wanda suka yi tawafi tsara da an gama daga yanzu babu batun tawafi tsara. wani da sallallahu alaihi wasallam ya yake da wannan shaida aka yi da wannan shaida kuma shaida ta isa ko ina wakilan kowane wuri da kowane tsawo suka ɗauki sakon suka isar to ka kafin baki an riga an karfe da dakin Allah kuma da sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa babu wanda zai zo da wa'azi da rara da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita gare sai da aka yi haka sannan shekara da ta zazo ita ce shekara ta goma da hijira a shekarar da masu sallallahu alaihi wasallam da zo wani aikin sa da aikin hajji biyo guda kuma duk kwana kuma a ya da dukkan ayyuka aikin muhallin shahi wanzu sallallahu alaihi wasallam da yi haka ba sai da tabbatar cewa ɗakin Allah ya riga ya tsakata daga dai kuma kuma yana ce wannan abubuwa da zama suka kawo kuma jahiliya jahiliya ne da gina jahiliya ce ta zo da waɗannan abubuwa yanzu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mata ƙarshe wannan jahiliya da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mata iyaka wannan jahiliya da ta riga ta kawo sai ga shi yanzu ana kokarin a ke dawo mana da ita yana ba an ke dawo da wannan jahiliya ta hanyar bayyana karanci ta hanyar yawo da karanci ko mata da rinka buɗe karancin su ba tare da sun ga wani damuwa ba wannan na daga cikin babban matsala da suke fama da shi a lokaci sun kuma da shi ba mu san da ita ba domin sun da kan inda aka abin da aka sani da ta zama ta babu fitar da ta zama ta bayyana al'aurarsa ko wata ta saka zani ko tiket ya dangane zuwa kenya ko wata ta saka kaya da suka matse ka ko ta zama tana yawo kanta ba lullubi da ta ganta farkon abin da zai kawo kanta cewa wanda ba mutum aure ce wannan shi ne abin da ɗabi'a musamman da al'umma mu suka al'adanta ba al'adance a ga yarinya musulma tana yawo kai a buɗe ba ko tana yawo da ɗan sikel ɗinta iya cinye ko iya gwiwa duk ba mu san da wannan ba wannan mun san shi ne a al'adun ɗabi'a na kafirai ta haka ma ake iya bambanta mace musulma da wacce ba musulma ba da an ga mara lullubi to wannan ba musulma ba ce da an ga mai lullubi musulma ce idan wani abu ya zo ya bayyana gare ta cewa ba musulma ba ce sai a ce kaga wacce ko da na ganta na aza musulma ce saboda ta yi shigan musulmai ko idan an ga mace ba musulma ba tana irin rufe kanta tana kare mutuncinta sai a ce wanda akwai ta da shigan musulmai saboda wannan abu ya riga ya shiga ya ratsa zuciyarmu mun rike shi mun saba da shi to wannan abin shine ya ba mu abokan da ba ta kai shi sai da cewa cikin yanayi a hankalce a al'adance a addinance a mutunce su ma su mutunce ba su haɗa wasu da tare da kanta da wani buɗe ba ta ta gabatar da kare mutuncin kanta da wata dole ta mutuncin aure. a waje dole ta suke neman hanyoyi inda za su yi kokari su jirgi ga wannan al'amari inda za su kokari su gurɓata mana wani tarbiyya da suka daga kawo ta kare suna ta kawo da amfani da yaransu da indiyanci da wane duk ba su tafi ba suka ga cewa abin da ya sa waɗancan abubuwa ba su yi tasiri ba saboda ba a fasanta da yaren da muke to bari da zuci shigo mana yaran da muke ji da aka shigo mana yaran da muke ji to tare da za ka samu kan za ka yi shigo mana da su yaran da muke ana magana da yaran da muke magana da shi ana nuno mata suna magana da harshen mu amma kuma kan zaune suna magana da harshen mu amma kuma zikin sun su biya biya suna magana da harshen mu suna kuma aiki na albasha masu karangu na wani a gaban mutanen da musamman da shi ba na mutu rungu masu wani budurwar da sai kawar da sai aboki ya sai fice wanda musamman da shi ba sai ana nuna mata wannan dan a nuna mana cewa ai hakan yana da kowace al'umma yana da kowace al'ada shi ke na kwana da su mutane suna kyama har sai da wani abin da kake gani yau da gobe sai tana kyamar ana akalla sai da kyamar da yake tana rabuwa to zai zama da kyamar da yin garkuwa har mutanen da ke ɗaukar da mummunan abu suka zo suna rage masa matsayin muni suna ɗaukar shi munin da bai kai inda da ake ɗaukar da ba wannan shi ne babban jina sai dai ga mace ta fito da kaya masu suwa da kinta tana ganin ba kuma bai mace ta shiga wurka da namiji wanda ba mijinta ba ba mu muharramin ta ba tana ganin ba ko mai kuma da ana nuna mata ai wani masoyin wanda ne za su yi kaza idan dai da an ce wani masoyin ke da shi kenan ba a abin da za ku yi ba da wannan aƙida da ta kai kokari ta tsara a zuciya su san cewa ai kana iya mu'amala da mutum ba kana iya mu'amala da namiji ko da babu aure tsakanin iya kare kawai da sunan alaƙa ta soyayya to suna alaƙa ta soyayya ba irin farin da ba za su yi ba irin farin da ba za su yi ba wanda ke so su danna wa zuciyar ɗaɗayen mutum wannan ya shiga zuciyarsu kan su dinga kyamar sun sun ga da matar da ba ta shi ba su dinga kyamar haka abin da suke so su dasa musu su daina wannan kyamar wannan shi na yakin da aka kawo wani kuma su kanan suna ci gaba da wannan yaki kuma su kan cin nasara ga wannan yaki nau'an ba to na ka rashin cin nasarar su ko murkushe wannan abu sai mun tashi da gaske sai mun tashi da gaske wurin faɗakar da yayan wurin yi musu nasiha kar ko cewa, sai a makarantu kawai za a wa yara nasiha ko sai a masallaci kawai za a bayar da tafiya ko sai a talabijin don gidajen tv da suke ya tashi raruwa musulunci kadai za a wada da tafiya a'a iyaye da yan uwanni su ya kamata su ta su mai da hankali gurin wannan tafiya da zama nasihar da zama da cewa ba wai sai a biya auku ba galibi wani da muke faruwa sai a biya auku da zama su zame tafiya a'a duk abin da muka mutunta hatsarinsa ya hana na mutum mu'amala da waɗannan talabijin kuma ana ke nuna da waɗannan suna ma'amala da waɗannan wayoyi kuma suna ake nuna irin waɗannan kuwa uwa ba ma abin da ya karra wannan shi ne abin da ke faruwa ya masoyi da masoyiya sai wannan ke tura ma wannan dogana ta yi daɗi wannan sai ya ce wancan ta tura masa hoton ta na tsarki ita ma da sai ya turo mata wannan shi ne abin da ke faruwa a rikin wannan ya ba za ka gaya wa iyayen daga wani ke faruwa ta kai na da mutum ya bai nema na ba ko ko ba za ta gaya wa wani ɗan da ba saboda abin da ya tsakaninsu kuma zai nuna wani haka shi ne makonar soyayya idan kuma sai da ɗauka soyayyar ba ta kai ba sun ba kai haka ba wanda na kuna da ke soki da yawa ta yi wa da ba ni fara da karin kwalla da wata za shi guda bakwai na kwalla wata ɗaliba ta goma waya ba ce mai mutunci da kariya tana karatun alkur'ani tun ba lokacin da wata watanni ta ce ba sha ta muji za a kawo gonata da allah da zo halatta a taya kamar na zuwa in halatta kamar iyayen kamar na ɗaliba sai da shi ka matsala ta bugo ta ce ba da muke nan na farko akwai matsala sai mai da matsala ta ce wallahi haka kawai sai dinga tura musu wakila na ba ta ya turo masa wakila da ba ta da namiji na karuwa da mace da namiji na karuwa da namiji ga mace da mace sannan kuma bai tsaya a nan ba har ya kai ga yana matsa mun sai na tura masa hoton alƙawar da ya gana shi sai shi ya turo mun na sai da kuka da sura ki kuma ba mu je da zaka ta da wuri ne mun da da ke da ko kan hada dai ko ba ro ko in yana so ya bari in aure shi ya je kuma ko ya aure shi ba an ya tura wa da wani wannan sai da cikin ya ba da labarin wata kisa shi ma da aka kama shi ma mutum da ya tashi yadda wani yana zaune gida sai ga kowa da kowa da yasu sai ya san masu mutunci masu daraja masu kima sun da suka same shi suka ce har halin da ya tafi shi matsalar da shi ne suna soyayya da wani kawai garin soyayya ta tura wasu hotunan al'auran shi ka ne duk wanda za ta hankara sai ka gida ya wasu hotunan al'auran da cikin intanet ga ta kuma an san da ne kuma an san ta an san mutuntun yanzu kuwanta shi ne yaya za har yanzu da kuwanta ya tura hotunan da cikin intanet bari san cewa laifin da ta ɗauka ta aika masa wannan hotuna ba tare da aure su su ba ya fi wanda ya aika da shi ya tsara ya aika da ba san tsoron ko da a ce wannan ya sa komili da mata ba daidai ba ne don mata ka ce kai wajen da ne ba su tura wa juna hotunan al'auran ba cikin intanet. Ina cewa shirya ta da miji da mata al'aurar su gare su da wala ba شريعة ذلك التي والذين هم لخروجهم هابطون إلا لعنوا عليهم أو ما ملكت أما تصويره بعيني بعد كتورة مجأة الأورا تأسين إنترنت كل سواء كتورة وكنا تأسين إنترنت وأنا ما كان تصويره سبو تصويره كأن كون تسنشي كأن yana iya kai hoton ne cikin kayan domin gargadar da ne duka kukurewa kana iya lalla abin da zai shiga da shi kayan ba ku sani ba bisa rashin sani ko yaro ya ɗau waya yana gargadar ne yaro ya kasa waya yana da dadade ko da za su an ya kira kira kul ya kira wani balla sana wannan cikin sauki yaro na da dadade a wayar ka zai ga hoto ya tura ko da za su an an tura maka hoto ya tura to za ka cikin kure mafi karanci ko sakaci mafi karanci na iya kira wani abu da ya shiga intanet cikin kuma duk ba za a iya da ya kana da bukar zai fi idan mutum guda ya ga al'aurar da kake da zai gada suna tsarkare ba wanda ya isa ya san adadin waɗanda ya iya gada tsarkare kuma babu wanda ya isa ya san iya inda abin nan zai kai kai an dan da ita da wuri ne wannan ya tura wannan mutum guda sai ya tura mutum kuma shi ma mutum guda a cikin su yana iya yana mutum kuma da suke da sauran lokaci kalilan inda wannan zai yi sannan abin nan bai yana nan a kashi za a kai ka ke da shi yanzu ya shiga duniya mutane dubu dubu dubu dubu dubu duk suna da shi kuma wuri mata mata daban wani ya kai wani ya tare wani ya kai tura wani ya kai ce har ta da shikoki da zamanin da ka da ke daga masu nisa har a kai kun ya kai gare su su ka ga hoton wani yana za a al'aurar ba to lokacin abubuwa ya kamata mu kare mutuncin kawai kuma mu kare wannan duk kuma sun mutum guda idan ya ga al'aurar bisa ga laifinka kai kai san tabbaba a ga al'aurarka tana da nan tare ake duk da ka tura al'aurar da ke misali ko ma wani ba sai ka tura masa kai ka tura da haka kai ke da alhakin duk inda al'aurar ka ke za ka bi kiyaye wannan al'amari kar ma duka abin mata ne kar ma duka abin da shafi ne dan mata ta ce iyali na ba zai ta tura mu tura mana da yaran ya riga kai wannan kai za ka fi kowa su a cikin damuwa ba da na ce kuma babu aure ka kamar da ya faru da wani kuma sau da yawa masu tana tura wa namiji irin wani da ta tura ko shi kenan ya samu bakami a kai sai nuna masu da ta abin da yake so da ita shi ne da lalata da ita ko ta ya ja ko ya ta ka sai ya zama ya samu makami da ta yana bukatar a wurin da ya ce to ko yi abu kaza ko ya yaka wannan shi ne abin da ya faruwa ta za ka yi kokari ta ta mu kan ya har mu sai abu ya faru a abin da musar da shi ba ba ma tunanin da shi mu jira da mu ce ana kaza ana kaza har mu kuskura ko da wasa mu ce za mu kaza ko wani wanda ya ce miki kaza duk lokacin da namiji ke neman ki ya fara ce miki kaza to to wani kaya to za ka kai haka na ɗauki wannan ke ma ka ce wannan abubuwa kuma ta Allah ta Allah ya kawo kace to wata Allah ta Allah ya kare mana mutuncin mu Allah ya kare mutuncin mu da ƴaƴayen mu Allah ya kare mu da irin waɗannan kaza ya ta bar mana da خير الدنيا الآخرة ألا وصلوا عباد الله وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد